wasalatu wasalamu ala hairar bariyatul musallin sayidina wa habibina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahum isani ila yawmid din babu salatin nisa'i ma'a rijali fil kusufi bai mai bayani akan sallar mata tare da maza wajen kama hasken rana ko kama hasken wata ana yi ko ba a yi حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك an hisham ibn urwata an imra'atihi daga mata ta faɗi mata bintul munzir an asma'a binti Abibakar daga asma'u da abubakarin annaha haqiqata asma'u qalat ta ce ataitu aisha nazo inda aisha zaujan biyu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hina lokacin da hasafata shamsu an haka mu hasken rana faizan idan nasu kiyamun sai ga mutane tsatsaye misalluna suna sallah wa hiya sai ga ita aisha ƙa'imacin tsaye sallah tana sallah fa ita asma'u ce ni ce malin nasu lissamu mutane naga mutane da tsaye kuma suna sallah kuma hirgice fa sharar da jiha ta nuna da hannunta ila sama'a zuwa ga sama wa qalat tace subhanallahi ita aisha sarki ya tabbatar ma Allah fa ni ce ayatun wata aya ta kenan daga cikin ayoyi na Allah fa ta ce ai na'am qalat ta ce qumtu ni miƙe hatta ta jalla ni gashiu sai da su ma da shi ruhe ni wannan kenan shi hagudin maza na mata na ke sallah tare da maza fa qumtu ni tsaya hatta ta ni gashu waje a tuni shiga asubbu asubbu fawqar asi alma'a asubbu ina zuba alma'a ruwa fawqar asi saman kaina falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da manzon Allah ya sallame sallah fa hamidallahi gode ma Allah wa asna alaihi yari Allah da abin da cincinta sun makala sannan ya ce mamin sha'in babu wani abu kuntu wanda na kasance lam arahu ban gane shi ba illa qarra ayatuhu sai da ni gane shi fi makami haza wurin tsayina wannan nan da nake babu abin da ban gani ba a hattar jannatu hamma aljanna an nuna mini wan naru da wuta wala qala haqiqa uhiya ilayya an aiko mini annakum haqiqa cewa ku tuta nuna ana jaraba ku fil qubur cikin kaburukan ku misla fitnatul masih dajjal aw qariban min fitnatul masih dajjal milla daidai fitnatul masih dajjal aw qariban ko kusa min fitnatul masih dajjal daga hitla min masko misla misla fitnatul masih ko ad-dajjal ko milla fitnatul dajjal daidai fitnatul dajjal aw qariban ko kusa min fitnatul dajjal daga fitnatul dajjal la adadi ban sani ba in ji ita wannan fadima tace la adri ban sani ba ayyatuhuma qala asma'u shin asma'u wannan lazina ta yi amfani da shi sami a yuta ahadukum ana zuwa ga ɗaya daga cikin ku fa yaqalu lahu sai a ce mishi ma ilmuka bi hadha rajuli me ka kaga wannan mutum sai ba a ce bi hadha rasuli ba dan an ka ce kanan kam an bashi mahita sai an ka ce mishi ma ilmuka bi hadha rajuli me ka kaga wannan mutum wa amma mu'minu amma mu'minu awil muwafiq ko awil muqin ko kuma ta wanda kasance ya su kankanci ya imani la adadi ayya zalika qala asma'u ban san ko wani lafzi asma'u ta amfani ita ba sai amfani da shi ba inji wannan fadimatu bintul muzani fa yaqulu sai ya ce shi wanda an mumini ko kuma al muqinu sai ya ce huwa muhammadun yaqulu sai ya ce muhammadun muhammaduna rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ja'ana yazo muna bil bayyinati da hujjoji wal huda da shari'a fa ajamna mu hakarba wa amanna muka yi imani wata ba'ana mun ka bi shari'a fa yuqala hu sai a ce mishi nan ikwana salihan kwana ingantaccen kwana fa qad haqiqa limna mun san in kunta ka kasance da muqinan mai imani wa ammal munafiqu amma munafiqi aw lam yutaba ko mai kokanto la adadi ayyata ma qala asma'u ban san kowane lafzi asma'u ta yi amfani da shi ba cikin wannan lafuzza guda biyu ya kulu sun ce la'adari ban sani ba sami'tun nasa na ji mutane ya kulu na suna waɗin sha'an wani abu faƙultuhu ni ma ni fade shi abinda an makasu ta jima babi nan ita asma'u ta ce ta isko aisha tana sallah tsaye lokacin ta same ta ta ce mista mutane ta ce abinda sa mutane wani al'amari na daga Allah fa a sharar biyar da ha'ila sama'i to wannan kuma ita mata ta ce ni ma sai ni kabbaita sallah wannan shi hagudin ashe kenan mata su ma ana sallah ta kama hasken rana tare da su wannan abin da imamu na mali ya tafi kai ne kenan amma ga mata wanda kasance tsohi ne wanda ba yara ba tsofaffin mata wanda kasance ba yara ba amma yara wanda kasance suna da shawa ana shawar su su ba za su hita su sallah ta kama hasken rana ba